Thank you. insha Allah masu sauraron shirin kaddara asma'u ce kai tsaye daga unguwar sabuwar gandu ta maidile ta tudun yola <laughs> asma'u ce ta na'ibawa asma'un hotoro asma'un sheka kuma wannan zagaye nawa daga zurot na kara gurguruwa inda muke tare da bazawara mai motar ruwa wanda labarin ta yana caccanja mana ta jin abubuwa iri daban-daban na darasi da na al'ajabi da na mamaki ne da na kaddara ne ma da ganganci lokacin duka muna ji mm-hmm. to ba sauraro ashirin da ya gabata mun tsaya ne fa inda muka ji ya sallamu waccan ya sake ta ita kuma tana cewa ba ta zauna ba saboda idan yan uwanta suka zo ɗiba kaya ba ta san me zai faru ba shi ma ce idan ba ta zauna ba zai ƙara mm. sallama ta muka ce ba ruwan mu mm-hmm. tunda lokaci ya sallame mu yanzu ma iya haƙura ba zai me faru mm. daga lokacin me ya ci gaba da faruwa. to abin da ya ci gaba da faruwa ya riga ya dakatar da ni ya ce kar in kuskura kar in fita idan na fita a madadin aure na sai na haƙura to shi kuma ya riga ya fita ina sama ina aiki daman na ga ya baku labari ayayi a saman bene muke hmm. alko sai ga su sun zo da kannanta za su ebi kaya to na dan wanke kayan yarinya ta zan shanya su tana goye a baya bayana hmm. da ta shigo ba ta magana ba ai ba zan mata magana ba to wannan juyawar da ta yi ganin da wayannan mazan sun shiga ɗakin ta suna tutture mata kaya ina shanya an ta asma'u sai ta zo da gudu ban ankara ba sai ta balle goyen bayana sai ta zuge glass ɗin bene ta jefa yarinya. Eh? Mm, rayuwar nan da ne a cikin ta mm, yaushe za mu yi gyara a cikin ta. Lamarin duniya ya sa ni mota. wallahi gilas gilas daga sama eh to kin ga tunda ta jefa ta Allah cikin hukuncin sa nayi ihu ita kanta yarinyar ta yi kuka yan ƙasan mu eh. dama suna yawan zaman ƙasa sai suka ga an jefo abu su suka zo da atamfa zani suka raba bi suka yi tara tara Allah ya taimake ni ta faɗa a cikin zanin goyo a wannan lokacin ni ban taba tunanin zan iya dukanta ba saboda na kaddara ta riga ta gama kashe min yarinya kuma su yan uwanta suna cikin daki Allah ya bani sa'a na hada ta da bangon na shake mata wuya yan uwanta da suka zo da suka fito maza su kansu da suka ga abin da ya faru hankalin su ya tashi saboda sun yi tunanin yar ta riga ta fara a ƙasa to muna wannan gumurzun ne da ita sai aka hayo sama da yarinya a sanin goyo ta shide ta soma ana ce mun wancan gata nan bata mutu ba ta faɗo kasa ba mun riƙe ta yan uwanta ma suka ta ganin rashin gaske ta suka bata laifi aka kira mai gidan a waya da aka kira shi aka gaya mai yace gashi ran zuwa aka yarinya asibiti aka je asibiti sai da aka sa mata abin numfashi eh hmm. aka sa mata abin numfashi lokacin kuma duka duka yar bata fi kwana arba'in da yan kai ba aka yi mata wannan abin tun daga sama aka eh, kuma na manta ban gaya miki ba lokacin da ta zo ta yi tsalle za ta taka min wukan nan ta yi tsalle gwiwar ta ta dira a daidai daidai ciki na to daidai kan yarinyar ne kan yar sai da ita sai da aka mata aiki eh? ruwa sai da itara akan yar sai da aka yi mata aiki aka cire ruwan daga kanta ni gaba ɗaya ta kusa ta kashe min yar tun daga ciki to ina jinyar wannan yarinya a asibiti dai aka ta zo ta kwashe kayanta mm. ta tafi ina kuma ni tun da kin ga an riga ta riga ta firgita mm. ko nono ba ta sha mm. ba za ta iya kamawa ba saboda ta riga ta shiɗe ɗin nan to an jefo ga. komai ta hanta ake bata inna lillahi ina jinya yarinyar na an asma'u still sai ya sake dawo da matarsa a cikin jinya kina ina jinya sai ya dawo da ita ni zuwa wannan lokacin ma gaba ɗaya ni ta rayuwar yarinya ta nake ina dawowa gida shi ma bai gaya min ba ina dawowa gida sai na tara ya dawo da ita wai ya je gurin wani malami ya gaya mishi in bai dawo da ita ba matsalolin da ya shiga ba za su warware ba matsalolin me matsalolin matsalar kasuwa da kuɗin da ya karye mai eh ni ni ni wai ni ba aboki ya kashin arzikin sa ba ce ba eh ita ce mai kashin arziki da na dawo abin da ya gaya min saura ki zo ki ta kishin nan naki to abin da aka gaya min halin da na shiga ciki sai na dawo da wanci zan samu mafita na ce Allah ya maka ni wallahi ko a gabana daga kaya ita yanzu ba kwaraina mm. ni ya ta ce a gabana lafiyar ta nake nema to ko yaya daga wannan abin in ta sha nono sai ya fito mata ta hanci sai ya fito mata ta hanci sai ya zama an daina ba ta ma nonon ta baki sai dai an haɗa mata madara in ba ta rufi da haka kaɗan na ɗiga mata tunda kin ga nonon ne jan shi kawai za ta yi mm. to sai in ɗan ɗiga mata kaɗan in ta ya shiga mai yawo a haka a haka a haka nake ta bayan mun dawo mm. to sai ya zo ya sake haɗa mu da ni da ita a falo to shi kowace zai ba ta. labarin abin da ya faru da shi duk wacce za ta zauna ta zauna da shi a haka wacce ba za ta zauna ba in saki uku take so ma sai ya bata shi ba zai iya ciyar da kowa ba ba shi da shi a kasuwa ma neman sa ake yi za a kama shi kuɗi sun karye mai an kulle musu kayan su da suka yi odarsa sa ba su shigo ba sai ta ce ita ba za ta iya ba za ta tafi gidan iyayenta. Mm. A wannan lokacin ba cikin ta yi ba. Ita ba za ta iya ba za ta tafi gidan iyayenta sannan inda muke ma kuɗin sa ya ƙare. An ba shi notice an kuma ba shi notice to yanzu magana ta ƙare wacce za ta zauna ta zauna wacce ba za ta zauna ba shi ma garin zai bari. Zai tafi. Sai ta ce ita za ta tafi gidan iyayenta. To ni kuma an ta asma'u dole in yi hakuri in zauna. Mm. Ko da ba na so saboda iyayena sun rasu. mahaifiyata da mahaifina sun rasu wannan yayatawa da ta rike ni bayan rasuwar mahaifiyata hannu auren farko a hannunta ne na biyu a hannunta an ta asma'u ita ma ciwon zuciya mm-hmm. ya riga ya ci karfinta ba ta da lafiya ga mijinta ba shi da karfi biredi ne sai ya zagaye gari da shi naira ashirin ashirin din da ya samu akai shi zai kawo gida a ci yawon haya yake yi in na koma inda za mu kwana da ita ni da yayatawa, ma wahala ne ga yar uwata ita ma Allah ya jarabce ta mijinta ya rasu tana gida tana zawarci tana tare da ita wannan yayar tawa mm. dole in yi hakuri in zauna a wannan matsayi nace ni zan zauna da kai za ki zauna da ni na ce ni zan zauna da kai in ma ya ce ni sai in sake bayarwa mm. sai ya ce da ni to yaya za ki ki bayar na ce zan san yadda zan yi zan bayar in Allah ya yarda sai ce ni ba zama zan yi ba sai dai ki bayar dan ke ki zauna na ce to shi kenan ni zan zauna ni kaka sake ni zan zauna ya ce to shi kenan yanzu ni zan je in sai da babban wayata a ciki zan yi kuɗin mota zan tafi can wani gari zan je ni gulan abokina zan je ni can Allah ya taimake ni na samu abin yi daga baya na warware in Da dawo na ce to shi eh mm. zai tafi ni ita daman ta riga ta ce tafiya zata yi gidan iyayenta ba ciki ba goyo ba za ta iya ba mm. za ta tafi ita ta riga shi tafiya ma mm. to ana haka baya ma fita ko masallaci baya zuwa ranar nan sai aka yi ce ana sallama da wani sai na leƙa da na leƙa muka gaisa da su ina wane sai na ce baya nan ke din wace ce sai na ce wasa ce ni to kika ce eh dai na ce uban mu ɗaya da shi ni ma zuwa na yi ina bin shi kuɗi zan karɓa na ba shi kuɗi zai juya min shiru to dan Allah dan annabi in ya zo ki gaya masa ki ce masa mun zo kawai da kin gan shi ya zo ki kira mu mun san inda kuɗin sa suke ke ma za a biya miki naki suka ce nan ba eh. suka baki kenan eh sai suka bani nan ba suka ce idan su yana zuwa ki min flashin ina ma matarsa na ce ba nan ba ta nan eh to fa akwai wata amarya da yi a kwanan nan ba ta haihu na ce ita ma ba nan ina zaune nan ina ta jin yunwa ko kuɗi ba ni da shi suka ban dubu ɗaya ma a lokacin <laughs> suka ce da ni da ya zo in masu filashin sun san inda sa suke nema hannawan za a biya ni za su fito amma kan in kuskura in ce an zo neman sa na eh yana ciki eh, ina zuwa sai na ce a ah, ashe na da gaske ke ni na ɗauka kawai dai irin halin maza ne mm. na ce ashe na da gaske ke ina zuwa na ce ai ku gashi gashi su da wani ne suka zo neman ka ga abin da suka faɗa sai ya ce ku a ranar ba zai kwana a garin nan ba ni na kai waya ta sama na siyan mai na kawo kuɗin na bashi a ciki sai ce man ɗau dubu biyar na ce a kai dai ka je ta raka shi hanya ya ɗan sa abu haka ya ɗan irin kamar naɗin yan Nijar ɗin nan ya eh, eh, ka a gane shi ya tafi ya banni da yarinya ina zaune ina zaune a nan sai muna dai waya da shi na sauka lafiya na fara aiki ma muna dan fita da abokin nan nawa ko ya labarin kujerinki ya labarin fridge ɗinki nace duk suna nan to ke yanzu da ba mu ji gare ki ba adam me zaki yi ki siyar da su man nace to siyarwa zan yi ka gani ma ban biya su kuɗin hayan nan ba to kin san me za a yi siyar da su kawai idan kika siyar kawai ki taho wa nan ni na gano wata harka ke ma za ki samu kuɗi hmm. nace to shi kenan zan siyar da su zan je in samu yayan mu in gaya mai hmm. zan siyar da su na ma yi mantuwa hmm. kan ya tafi yayata ta rasu hmm, zai koma baya lokacin da ya ce zai tara min nan zai duk take bukatar saki zai sake ta saboda ga halin da yake ciki to ni kuma a wannan lokacin bayan mun gama wannan zaman aka kira ni a waya in zo yaya yayata jikinta ya matsa da na je muka kai ta asibiti muka dawo ba ma kuɗin da za a sai maganin da asuma wa atamfofi na da na samu na suna wasu ma na ɗinka kasu, ban sa su ba a haka na haɗa da aka siyar da su aka samu aka sai maganin to washe gari ma Allah ya karɓi rayuwarta ko gaisuwa bai samu dama ya ji ba saboda wannan uzurin da yake mm. gabansa na in ya fita ga matsalar da za a samu babu gurin zama kin ga dole ma ni in biyu shi tunda yace da ni in biyo shi garin nan ganan kuma masu gida suna ta takurawa kin ga shi kuma mijinta ba mu da dangantaka da zan je in zauna mm. a gidan mijin yayi tabo kuma ita ma tana da abokin kuma haya kuma haya kuma shi ma a lokacin da ta rasin gab da kuɗin sa ya ƙare a gida shi ma eh ko da zai daɗa biya kin ga ba zai biya kuɗin ɗakin ta ba din mm. da ta riga ta rasu kuɗin ɗakin matarsa da yake tare da ita zai biya kin ga dole in bi shi mm. to yana kamun ta in bi shi wannan garin kuma haya in nace zan je in kama in ci da kaina in sha da kaina in biya kuɗin haya nace kawai bari in bi shi sai na je na samu wannan dan uwan nawa nake gaya mai to ita wannan yaya ta da nace miki ita ma tana zawarci a gida mijinta ya rasu bayan rasuwar yaya mu sai ta koma gidan wannan yayan namu hmm. da zama tunda kin ga ba zai yi ta ci da sama a gidan ba ita ta raka ni da na tashi tafiya tun garin su din mm. garin su bai nisa ta asma'u sai an kwana an wuni ana tafiya garin abokin da yace ki eh garin abokin da yace ki sai da kaya na siyar da su na sai da kaya na komai da komai har labulaye har kafet dina hatta cokali ban bari ba kawai aka yi mun cinikin duka kayana da yake gidan iya kayan sawa ne kawai aka bani kuɗi na cas a hannuna na musu ɗauri ɗauri na ringa sasa a cikin kaya na musu ɗaurin katamau hmm. na zuba sa katuwa gana musgo na lodo mana kayan ma akai har nashi iya hana mota ta na ware ita kanta yaya ta da ta kai ni tasha bata san da wannan kuɗin a jikina ba ina kayan ki nace na ba da su a jiya miki faɗa musu ban faɗa musu ba na kamo hanya na kamo hanya na tafi garin nan muka kwana muka wuni ana ta asma'u uba mu je ba wai wajen sha biyar rana muka je wani gari shi ma nan daga garin dai tsakanin su ba nisa aka ce za a shiga jirgin ruwa da kai da motar taku da ake shiga duka za a shiga jirgin ruwa da kayan ku kuma ana dadewa a ruwa ana dadewa sai a tafiya awa biyu a ruwan a ruwan ka na gari to da nisa yake da nisa mm. an ta asma'u muka shiga ni dai da nagar wannan ma na kalli gabas na kalli arewa na ce ni a mai da ni a bari eh zan koma ce <laughs> ba zan shiga wannan ba ba ki gano iyakarsa ba fa in kina ciki ga ruwan ma kuma a ranar ma wai kada ta fito eh? jirgi ya yankan mata gadon baya hmm? ta fito ta dago kanta tana kallon kowa an yanka mata gadon eh jirgi ya taba mata gadon bayan ta yanka ko dosan ta yi oho ruwan madi ya dan yi jini to kada ta ta da hankalinta a cikin ruwa gashi an ce dole ta nan za a ji za mu yi gwamnati ne a mai da ga eh din eh mun ganta na ganta a ranar ma na fara ganin ta an taso iwo ko inji ne taba mata ba ta fitowa saboda ko motsin mutane aka ce ta jin motsin jirgi karar jirgi iya tafiya hmm. an ce a yan garin sarakan ruwan hmm. sun ce gefe take komawa to amma a wannan ranar an fusata ta an taba ta ta dawo tsakiyar ruwan nan ta tsaya ta kerere tana zaune ta dago kai gani ku ga wuce a hakan na aka ce ba komai a yi ta addu'a in Allah ya yi shi ne sanadin mutuwar mu ai mutuwar ruwa ma mutuwa ce ta shahada wato mutuwa ce mararan Mararar mararar ra'ayin ainu yaya za mu yi rayuwar gaba ta yi na ce to bari in yi alwala Ni alwala ne kalmar shahada aka ce ba a shiga da goyo sai ka kunce goyon ka ka rike a hannunka duk wani abu da zai sa nauyin ka rinjaye gefe duk ba za a yi shi ba na sun ce ta aka sa ni a tsakiya tsakiya haka nan duk maza maza suka zazzauna a gefe gefen jirgin nan aka shigar da mota ita ma cikin ruwa mota kuma ga lodi fa da kaya haka muka shiga muka zauna ana tafiya a hankali ana tafiya a hankali muka wuce tsakanina da kadan nan ba nisa in hannuna zan iya haka zan taɓa Kita kadar. Kita kadar. sarkin ruwa ya zo iya ta mata magiya sarkin ruwan garin sarkin ruwa eh. yana ta yi haƙuri yana ta ba ta baki kai ta asibiti to ko fito da ita za a san sani ba daga baya <laughs> irin sarkin ruwa saboda garin akwai kifi duk yadda kike da ƙaunar kifi sai kin ci kin gaji iri iri har da mai kama da maciji mm, snapfish eh mm. za ki gan su kala kala muka samu muka aka fitar da mu daga wannan ruwa muka tsallaka muka hau mota muka ci gaba muna zuwa garin tashar da ita za a sauke ni mm. ana sauke ni abun sai na kira shi a waya na ce hello ya ce na kin zo na ce ina wuri kaza a ah, ji so kana ta kike yi na san ma ba zuwa zaki ba sai na ba wani mai nama a kusa da gurin na ce gaya mai inda nake iya gaya mai ya ce gashi nan zuwa ashe daga gurin zuwa gidan su ba nisa ashe shi dan garin ne shi mijin naki eh dan garin ne tare yake eh tare yake da mahaifiyarsa a gurin yace amma tun daga nan ya zuba muke ce eh aiko ya zo yana zuwa tiyo nan sare sare kika yi na ga katuwar jaka na ce ni ba abin da na siyo kayan ka ne da nawa ya karbi yarinya ya dan mata wasa Wani cikin dadewa ki ga baban ki ko kaza kaza kaza mm. ya da da ita ne ya dauki jaka a tsakiyar kansa muka tafi muka je ma haka na ganin matan ma na san baba ci mm. saboda ga kama mm. saboda ga kama nan aka kawo tabarma aka kawo abinci aka bani na aka nuna min ɗakin da zan zauna aka kai min kaya na da daddare dare ya yi zai ya hira a waje mm. ashe shi so ike iji na taho da kuɗi ko ban taho da su ba wani in tambaye ki mm. su waɗannan kuɗin da aka yi ta nan da su ake eh. tafiya da su adadin nawa ne dubu ɗari biyar ne eh? <laughs> <laughs> dubu ɗari ah, biyar ne amma a ciki kin ga na yi ɗiba na yi kuɗin mota mm. kuma na ɗan sai tsarabar da zan yi musu mm. na kashe kusan dubu hamsin a cikin kuɗin saboda na ga hamti garin yana da nisa abin tuma in mai ciye-ciye ne kai ga na dubu biyar Allah da su ruwa da meye sai an wuce garuruwa garuruwa da yawa mm. kamun ajiye garin to na dan sai su tunda baka taba zuwa guri ba ya ce aboki yayi abin arziki ni ban ma san da mahaifiyarsa ba har zani na sayo mata abokin sai a ba mahaifiyar eh to kuɗi na suna cikin jaka sai ya ce da ni wance sai na ce na anya gajiya ya hanya ko ruwa da kai miki kiwon ka saboda garin suna da tsafi su mm. ko da yaushe ma ana musu ruwa na ce mai an ba zan daɗa yin wanka ba na gane shi so yake yi maganar kuɗin mm. sai ce ina labarin kayan ki kukin siyar na ce na siyar ina kuɗin na ce suna nan a ina na ce a kawo nawa ne kuma sai ban gaya mishi kuɗin duka ba mm. sai na raba kuɗin biyu sai na ce masa dubu ɗari biyu duk kayan na haka na ce to ka san abin ka da kana sauri ya ce haka ne sai ya ce da ni haka ne ya ce to yanzu suna ina na ce suna akawun ɗina eh ban nuna masa kuɗin suna kaman Allah ya bani mm-hmm. akwai abin da a ransa sai na ce mai suna akawun kin taho da ya ce ɗin na ce na taho da shi mm. sai ya ce to yanzu gobe gari yana wayewa Za ki bani ko in ɗauke ki a babur zan aro mashin mu tafi mu je mu turo kuɗi na ce Allah ya kai mu da gari ya waye ya shirya ya wanka ya kai mun ruwa nima ya ce in yi wanka ne wanka na ɗauko kaya na saka su cewa idan ni to ɗauko atm ɗin mu tafi na ce ai wani irin ɗauko atm mu tafi na ce ai sai mun yi magana mm. maganar me za mu yi na ce ai dole in zan baka kuɗin nan me za ka yi da su kasuwanci za a yi rinka cire miki riba na ce yana da kyau na ce amma sai mun kira yan uwana na ce saboda ba zan iya baka kuɗin nan da yawa duka kai kaɗai ba na ce kaga ina da yara kuma ni ba kyauta zan baka ba kana da yan uwa kana da mamata da ka tafi ka bari a ce nace saboda sha'ani na rayuwa nace sai mun kira yan uwa na an gaya musu kai ma mahaifiyarka ta shaida duk wanda suka zame maka dole a a shaida an yi rubutu an yi rubutu akan me za a yi rubutun nace akan wannan kuɗin a ce me nace a ce na baka bashi zuwa adadin lokaci kaza zaka juya zaka bani riba kaza a cikin kuɗin a cikin kudin na ce eh sai an yi wannan na ce eh sai an sanar ni tsakani na da ke ni mijinki akwai wanda ya fi kusanci da ke da zaki ce sai an gaya wa wani na ce to ai kudin nan ba na ne ba ni mm. kudi na na marayu ne baban su yara su ya bani da yara biyar na ce kudin su ne dan daman lokacin nan da aka bani kudin ni damun kudin su ne nake juyawa kuma da na tashi yin aure na sai kaya da su akan zan rinka cire musu riba a matsayin ina juya kudin nan mm. ina ajiyewa na ce to tun da yanzu kasuwanci kasuwanci ba zai yiwu ba kai za ka juya su na ci abu ne mai kyau kuɗin maraya wallahi ba zan iya baka daga ne sai kai ba lalle ma yarinyar nan yanzu sai kin gaya wa mutane halin da muke ciki na ce sai na gaya musu yanzu za ki zo mu tafi na ce ba zan zo mu tafi ba in ka yadda a gira ya yi ne to shi ya yi na ma da kike magana sa kauna ki ke yi nan a lokacin auren ki me da me bai gaya min ba mm. ai da na bata tashi da ban aure ki ba ce da ka yi wa kanka da baka samu ya ba mm. Allah ne zai bani ce da zai baka ni ce sula Don haka ba zan baka wannan kuɗi ba ba za ki baya ba to wallahi za ki haɗu da uku eh mm. za ki haɗu da uku eh <laughs> ce ni wallahi ba na jin tsoron ganin uku uku saki gina eh sake haɗu da uku na ce to sai me na ce dan an bani uku duk uwa tafiya da eh wallahi to za ki haɗu da uku na ce to ni sai zai haɗu da uku ba zan baka wannan kuɗi ba ana haka mahaifiyarsa ta shigo menene wane kuɗin nan ne da tace da ni za ta kawo min yanzu ta zo wai ba za ta bayar ba ke me isa ba za ki ba shi kuɗi ba na ce a'a wance na ce umma ba zai yi ɗauki kuɗin nan ba shi ba na marayu ne na ce ko bai gaya miki akwai mijin da ya rasu ban mun yara biyar ba na ce to kuɗin su ne ba zai yi in baka ba to ba za ki ba shi ba mijinki ba za ki tausaya mai ba ku dai ba ku da imani sai cewa ce wallahi ba ku da imani ba kwa tausayin mazan ku na ce a'a ba rashin imani bane ba rashin tausayi bane umma na ce ke kin ga ki a nan a matsayin ki na wakiliyar sa ni kun sai an kira ƴan uwana na ce ba fa nan suke ba ba wanda na sani daga Allah sai ku sai shi na ce waya ce za a yi waya ba ta ƙarya saboda zai danna rikodin za a yi abu komai ga muryar ki ga ta sa a yi komai a rubuta a ɗauki kuɗi a bashi da adadin lokacin da zai dawo da kuɗi in ya gama juya su dan ba na ne. naira ba za ta yi ciwo ciwo a ciki ba don ba na ba ne kuma minti ba zai ciwo ba domin lokaci ya cin mana ma sauraro a tara shiri na gaba.